أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkanmu da wannan yammaci na Laraba 24 ga watan Shawwal hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga masu zuwa madina shekaru 1443 kuma yi daidai da 25 ga watan mayu shekara ta 2022 miladiya yadda aka saba kowane mako irin wannan muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka don ci gaba da darsanmu masu albarka wato tafsirin alkur'ani mai girma muna nan a cikin suratu hud a ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida wala na mukhtalifin illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la'amla anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in mun kasance tare da malam yayin da bayani ya bayani har zuwa wato daidai inda malam ya kawo ainihin wato riwaya da ainihin wato ibn jarir da abu ubaidul farra suka samu daga imamu malik tafsirin walizalika khalaqahum cewa Allah ya halicce su ne dan rahama wasu kuma malamai suka ce dan saɓani, to anan muka kwana kafin haka mai da kowa a cikinmu ya sani muna amfani da wannan dama domin jajanta wa kanmu da yin ta'aziyya na ɗaya daga cikinmu su malama rabi'a da kullum muna tare da ita a wannan masallaci ko a wannan majalisi hakika idanu suna zubar da hawaye kuma zuciya tana bakin ciki sai ba za mu fadi ba sai abinda ubangiji ta ala yadda da shi shine mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato labarin mutuwan malama ya zo bakatan ba tare da ana tsammanin aji ba ba haka yake da mu rayuwa ba a tsammanin aji kawai sai dai aka ji kwatsam to muna addu'a Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata da ramshe ta Allah madauki sarki haskaka makwancinta ayyukanta na kwarai Allah ta'ala ya sa su bita ba kuranta Allah ya yafe mata a ire su za a daɗe kafin a saba da cewa sun rasu Mun za a yi ta ganin kamar suna nan suna nan suna su shi al'amari na mumini kullum imanin ne ke sa ya zauna lafiya ya mai al'amarinsa ga Allah ya yi kyakkyawan tawakkali amma inda a ce babu imani a zukatanmu ga Allah kaɗai ya san abin da za mu riƙe yi a lokacin da muke rasa masoyanmu wannan gurin gashi nan take zama kowa ya sani sai ki kalla ki ga kaman tana nan kaman za ki ganta wani lokaci irin yanzu an fara karatu za ta shigo wani lokaci ma da ita za a fara ba haka kamar yadda ni na sha gaya muku wani lokaci a baya cikin wata rana wannan kujeran za ku ga ce malam ne yake zama a nan yanzu malam kwanan shekara ko shekara ko shekara abin ta hannun Allah ce dole ne Allah bai barin wani saboda wani Allah baya barin wani saboda wani amma sai dai ni kullum abin da nake cewa duk wanda ya mutu a irin wannan Allah ya fasa ta yi kyau idan aljanna a hannun mu take da sai mu ce mun bata amma ba a hannun mu take ba tana hannun Allah ne sai dai muna roƙa mata Allah sa ta dace a jiya ina hira da wani ɗan uwa yana daga cikin na farko da aka kira lokacin da aka samu hatsar ni ina makaranta gaskiya kuma sai bayan ta rasu nema sannan na samu labar. ina na samu daga farko farko amma an riga an yi rasuwa amma shi an kira sa tun hatsarin na faruwa ana ta jiran su su zo har wasu an zo an dauke su ba iso ba ya ce yana magana da wanda yake kan ce gani yanzu haka ina mata fifita kuma tun da aka ɗauke ta har zuwa sanda Allah ya taɓa rayuwar ta su gina ina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da kuma kalmar shahara take ta faɗa da wannan kalmar shahara na shi to alhamdulillah tunda aka rasuwan bini-bini zan ɗan tuna da sai ta faɗi mun amma daga jiya da yamma muna wannan hirar sai na samu natsuwa amma ko da ban ji ba in ka kalli ko kika kalli irin rasuwar da malama ta yi hanyar rasuwa Kuma shi yana daga cikin yan kwamiti da shugabannin musabaka da za ta je daga yasa aka kira shi ila wala Allah ko sun yi magana ba da dewa Allah ta san ila an ga wai shi wani abu mai kama da haka wai kana hannun a lokacin da suke magana hanyar alkur'ani kuma halin tafiya sannan ku tuna da wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innallaha allaha idza ahabba abdan ista'malahu idan Allah yana son bawansa sai ya amfani da shi wajen ayyukan alkhairi zai yi amfani da shi a ranar juma'a malama ta yi mitin a abin da ya shafa addini har zuwa shida saura wanda a lokacin 'yan awoyi ne suka rage sani kuma na yi magana da wani still ya ce shi a kansa take wani siha tana mai fara ya yi kaza ya yi kaza ya dage ya yi kaza ya yi kaza ya ce idan na dawo za mu karasa magana Gaba baya ma ta kira shi ta ce ma iya magana ma ko da a waya shi maganan da ba za a yi kira ba ku ne ana yana ta amfani da ita wajen ayyukan alfari lokacin da ake musabaka ta jiha na ita dai da din na hango ta a zaune a cikin hulɗa so normally ba ma gaisawa duk hudu wanda Allah ya sa ta je lokacin sai in mun sako break haka mukan gaisa ina kallon sanda ta ta fita kafin mu sako kafin abu Allah bai sa zami magana sai ta sai kawai muka ji sanarwar rasuwa ake je zana idan ta ya ga abin da ya gani da abubuwan da kowa zai faɗa a kanta da ita da ita ma malama aisha dukkaninsu na musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya ramshe su ita wannan izina ne a gare mu Allah izina ce a gare mu mutu to ni dai tuni na haɗe da sanin cewa ko in ce na ƙara samun ne da cewa lahira fa ba ba sai an yi ciwo ake tafiya ba kai in lokaci ya ƙare kawai za ka tafi za ki iya zuwa yanzu kin tsara mutum kenan da an jima za ki kaza ma ba ki san da an jima nan kina cikin matattu ne wallahi ji dai malama fatima ita ma aka yi ba Ya lau jinya take wa mijinta kuma sai aka ji kawai har ɗaya nata ya zo kuma haka ita ma malama ji ba babu ciwo ba komai ba ciwo ba wani abu wani yakan yi jinya mai tsawo har aita tunanin zai tashi ko bai tashi ba na sanar muku da cewa ahmad sassan ya rasu a tura a shekaran jiya wato wala murka yin alkhairi yunwa ya gabatar da muhadara kenan ba mai karatu muhadara ne ranar litinin a cikin muhadara ta nake kawo wasu maganganunsa sai ahmad katsalo kuma kasa ɗin shi na nan a cikin mota ta har yanzu shi ne arziki ya fi sati yana jin ina sauraron sa to ko a ranar na gama karatun yana cikin mota ina zuwa mai fakin na shiga gida ina kunna waya ta rasuwar sanarwar rasuwar shi ji ikon Allah bar Kafan wasu da kuɗi da ba su san shi ba amma yawanci ɗalibai wanda suke harka da sahawa ta sunna Shi ne wanda ya fara wa'azi a midiya ko a kafin yada labarai a kasar kuwait matashi na farko da aka ba shi izini ya wa'azi amma kun ga shekarun sa ya riga ya tsufa shi ma haka shi ya tsufa wannan maganganu da ya faɗa wani ɗan bidiyo da na haɗo da shi suka ce duka bai fi awa ɗaya awa biyu bai rasu yawan nan cin da yake wani ɗan abin mamace? ya kamata mu ja mu yara kunne ba da jikoki a to ai su gane cewa irin wannan lokacin ba wanda za su dame ki ba ne, da lokacin da muka zo karatu wai ki kai take guga su ne kyale ki shi huta su ba su rika bane wallahi irin waɗannan abubuwan suna tayar da hankali a da zikirayat da yawa an ce ta tahowa a cikin zukatan ne ta malama irin abubuwan da aka yi tare an yi abubuwa sosai da daɗe a bakin yanzu ba tun wato lokacin da suke ɗaliba a salamatu a lokacin ne ni na so hulɗa da alaƙa da malama alaƙar baki kirki ba kuma suke lokacin da ina karatu amma tana zuwa matsayin officials da suke jagorantar alhazai ina sauka a gidana ta ƙara ƙara ƙarfin ba kuma shi da muka dawo gida haka dai saboda tafi iri ɗaya ce da ba so ba ka ƙara sanin mutum su lokacin da kake ƙara kusanta sai yana zuwa kusa da kai kake gane wane ne ba, bayan tara sunan sai na ga na ci karo da difinta a whatsapp sai na bude shi abin da ke rubuce a ciki idan har kana so mu yi makwabtaka da manzon Allah to ka zo mu taimaka wa maraya buɗe bibin da kuma yanzu in dai bace goge wai kuma yana nan a cikin ba ni shiru nake ke mu jiki tare da ni ta ya kamata kuma zo fara goge sunayen waɗanda suka rasu yana da lambobin mutane da yawa suka rasu ban goge sawa ya wani lokaci sai kai kamar za ka goge sai ka bar shi kana da mutane wallahi to Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata Allah ya sata huta da yafe mata kurakuranta Allah ya bada haƙurin rashin ta ƴan uwa da abokan arziki duka Allah ya bada haƙuri a cikin an yi rashi wannan majalisi namu muna ganin jarabawa iri-iri Allah ka san wane ne na gaba kila ko ni ne kila ko ke ce ba sani ba Allah ka ya sani Allah ka ya san gawan fari Allah dai ba mu sa'a dai irin wa'annan hanyoyi da muke a kai mukan yi wa Allah godiya ce Allah ya tabbatar da mu akan sai ka tsaye mu akai zuciya tana da burace burace kana so kai ma ka ji daɗi kamar yadda wani ya ji daɗi kana so ka miƙe ƙafa kamar yadda wani ya miƙe ƙafa amma in tunani mai zurfi sai ka ga cewa akwai abubuwa kai ma Allah ya maka da bai wani ba ko da yana jin daɗi kai ba ka jin daɗi a irin kallon da kuke yi kai kuma alkhairin da ke tare da kai ya fi wancan wanda ba kuɗi ne zai siya ba ba wata hanya ba ce ko kaza Allah ne mai ba wanda yake so irin wannan hanyar mutum ya gode ma Allah wallahi so ina amfani da wannan dama madadin na dukan ku da sauran albai kowa ina mai taziya da duk wanda aka haɗu da shi na kusa da ita kuma kaza wanda za a iya fidda taziya a yi a madadin sauran albai su ma duka kowa domin muna rashin duka na mun Allah kuma ya ba mu sa'a mu ma ya ba mu ikon da su da imani wanda aka mai wanka aka yi mai sutura aka kai shi sa ya riga ya sha kuma an san a musulunci ya rasu to da ni da muke da rai ba mu sanya haka zuwa shin a daji ne kura ce za ta cinye mu ko zaki ne ko a haruwa ne dama a ga ko ba za a gani ba duka ba wanda ya sani shin gawar mutum ke za a yi ta za a ɗauki kwakwalwarsa ne ko jinjiman kan shi a saka shi a gidan tarihi ko menene Allah kada ya sani fa duk wani abu yana nan a rubuce Allah ba uwa masu albarka zamu tashi inda malam ya ce wa ƙuluhu wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'in wa alaikum assalam na'am amin alaikum aikin

ba da sanarwa kuma Allah ya taimaka malama ka duka nan ita kuma ta karɓi hannunta. Wace ce malama Khadija? Allah na manta sunan ɗinta amma nan ita ma nan ɗaliba ce. Kusan ni ban gane ku ba ku yi haƙuri. Na aka faɗa suna ko ba zan dole ina ma in na gani fuska zan ce to na gane ne. Eh ba da za a laifi na ɗauka ku tana nan yanzu. na'am na'am ta karba dama mai gidanta ya rasu sai ce wani aure amma kano Allah Idan lalura ya sa ta tafi Kano tana tura ta budurwa haka tana zuwa tana karantar. Yar hmm. ta yi aure ita ma. Ita kuma kun ga yanzu nauyi ya ya riga kuma a Kano ya kama ta to abin da nake kusa na kawo wannan bisa aikin alherin da ake yi yanzu ita ba ta amma muna neman wacce ita ko ba zan je wani guri nema ba kamar yadda ka nema amma ita wannan makaranta da take nan cikin GT na Harvard Kusin shi ma ya ba mu sadaka tijjani mama salamatu ta yi nata kokarin Allah ya ɗauki ranta malama fatima ta yi nata ita ma Allah ya ɗauki ranta ita kuma wannan aure ta biyu zuwan ta Kaduna zai zama na ɗan wani lokaci ne tun da mijin na kan wacce Allah ya kuwace mata da za ta iya volunteering ita ma ta zo ta yi shi ne malam maganar na hmm. ita ma ta zo ta ɗan ba da nata gudunmuwa muna da ranakun alhamis ne da juma'a ko da ba za a iya yin rana duka biyu ba akalla a samu rana guda ɗaya wata ta zo ta ba da nata gudunmawa musamman ɓangaren larabci ta zo ta ba da nata gudunmawa kamar karfe goma ne zuwa sha biyu ana fata mun fahimta mana aikin alheri amma muna kira da wacce Allah ya sa za ta iya ba da nata gudunmu da samun tsaro a makarantar ne yana fuskanta an wuri mai sha'a kuma ɗan eh, marasa galihu da ke na kanguwa musamman kuma ce marasa galihu saboda gaskiya ba iya haɗa kuɗi za su yi ce sun ba da wani a ce albashi ba amma dan dai abin da ba a rasa ba na ɗan kuɗin mota ba za a rasa ɗan abin za su ya sa na ce wacce za ta yi a matsayin da tijjari za ta zo ta ba da nata ilimin da take da shi don a amfani to na kawo wannan ne a kan ga irin mai da malam harabitin ta wuce yanzu su ma waɗannan mamu salamunsu da malama fatin su ma sun yi nasu da su zai sun wuce amma ya zama ya zama labari ya zama tarihi amma kuma ana nana musu da ilimin da suke da shi ita kuma wannan abin da ya ɗaga ta aure ne ya ɗaga to idan akwai wasu wacce take da halin da za ta iya ta zo ta ba da nata gudunmuwa da Allah muna mara Allah ya samu dace so wannan magana ce mai kyau kwarai da gaske Allah ya sa kuma a dace a samu tunda dai ku ne an ce mai kamar zuwa akan aika da kun ga ba tashi an je an yi sanarwa a wani wuri ba sai dai kuɗin da kuke zuwa kuma abin da ya san gwargwadon kila dama ne inda akwai ba cewa kullum ne karatun alhamis ne da juma'a da kuma ke da gidi hmm. amma idan mutum ko da alhamis za ta iya na, za ta su da daukar ta yi amfani da wannan ranar ta samu nata da rabatin hmm. wata kuma kila ta samu juma'a ala ayyata hal ko ba za ki yi rana biyu a kallon muna son ko da rana ɗaya ba mu son mu bar shi a sake ne ba tare da an samu Allah ya sa dace kuma eh, yana da kyau a fara bangaren maza duk da dai malamai mata ake so amma ba a rasa samun su wanda wani matarsa za ta iya yi su ma amma kamar yadda dai na faɗa ita ma malama ta faɗa ko din ku ne a hannu kuma ku ne babu aula da ku yi abin a sanar a cikin ku an fahimta kuma kofa tana buɗe ana iya kai sanarwar ma gaba kila cikin ƙawaye waɗanda suke da irin wannan himma da zil na ayi wata za su iya zuwa ɗin da ba ta cikin ɗaliban wannan makaranta da sun kan cewa dai ɗaliba ce tana da abin da za ta bada kuma da aƙida mai kyau ta ahalar sunna a wanda za ta gurɓata aƙidun ɗaliban ba kuma abu ne mai kyau kuma kuna da lada kuna da ainihin wato wani ah, kaso a cikin irin ladan da za a ba wanda ta zo ce wannan aiki saboda ku ne sila an fahimta ko Allah ta'ala ya rufa mana asiri ya sa mu dace yanzu ku tuna ana cewa malama rabu a fara sai da na turo da littafin tafsir tauhid da ce zuwa ita ta zo da su mu mun samu mun yi amfani da shi kuma har mun ba wasu kun gani wannan alkhairi ne Allah ce inna nahnu naktubu na nuhi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa atharahum fa wannan ta zunubin ni nayi hudubar juma'a a cikin sa na samu kici da shi ban ma san sono ba hudubar juma'a an fahimta ba za mu san littafin ba ni ban ni wannan shekara bintu alqasim din ban ma san ta ba sai ta dalilin wannan littafin wallahi an gare na zauna a Saudiyan ba Allah ban san ta ni da Allah kuma malama ta santa ita ma ido da ido ba wai ta samo littafan bane ba ta santa kuma ita ai kodin da sabon da ta su za ta za su ji labarin ta rasu gani har sun zo sun zo daga saudiya kila sun ji eh haka ne ba za ba mamaki ta yi wa ai yan wa ya rage namu duba mu gani musamman wanda za su iya zuwa babu tafi dufa ɗin ta kunga wurin kusa kusa ne an fahimta eh ai ba malamai maza ku duk masu ai ba neman malam abin da ya sa ba mu nemi mazan ba yanzu wai mu karfafa na ta ne gaskiya ne eh, mun zo nan ne saboda ganin cewa a nan muka samu waɗanda suka je in dai insha Allah za a samu ba ɗaliban wannan majalisi akwai shi da imani eh akwai da imani muna kyautata musu zato wanda na gama suna ɗaga hannunsu ba za su ce gamu to lokacin da kike magana saboda kada in za su ƙara tunani za kuma su yi shawara da mazajensu insha Allah Allah ya samu dace wannan dan kingin da ya rage kafin aya gaba ila ku bari mu yi shi Allah ce wa tammat kalimatu rabbika wato kalmar Ubangijin ka ta cika la amla anna jahannama lallai tabbas zan cika wutar jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in daga mutane da aljin malam yace yukhbiru ta'ala annahu qad sabaqa fi qada'ihi qadarihi Allah yana ba mu labarin cewa ya riga ya gabata a bisa abin da ya kaddara ya hukunta cewa li ilmihi bisa iliminsa a tam cikakke ilimi cikakke da Allah yake da shi wa hikimatihi da kuma hikima irin tasa annafiza wacce kake zarce komi take shiga cikin komi cewa anna mimman khalaqahu daga cikin abin da Allah ya halitta man yastahiqu janna akwai waɗanda suka cancanci aljanna Allah ya sanya mu daga ciki wa man wa minhum man yastahiqu an waɗanda su kuma sun cancanci mutane. Allah ya tsare mu wa annahu la budda an yamla jahannama min hadaini thaqalaini al-jinni wal ins cewa lallai ba makawa sai Allah ya cika jahannama daga waɗannan halittu masu nauyi guda biyu aljanu da mutane walahul hujjatul balighatu wal hikmatu tamma Allah shike da hujja gamsassa da kuma hikima cikakka wasu fi sahihaini ya zo cikin bukhari da muslim annabi sallama yake cewa cikin hadisin abi Huraira Allah ya kara masa yadda yake ta ikhtasamat aljannatu wan nar da wuta da aljanna sun yi jayayya an yi musayar miyawu qalat aljanna sai aljanna take ce ma wuta mali la yadkhuluni illa in nas wai ni me yasa ba mai shiga ciki na sai mutane masu rauni halittu masu rauni suke shiga cikina me yasa in ji aljanna suke tambayar wuta wa mutanen da ba kowa bane su ne saqaf wanda su ga rauni ga talauci su ba kowa bane alatin naru sai ita wuta take cewa usirtu bil mutakabbirina ni an fifita na akan kine ne wanda suke shiga ciki na masu girman kai ne wal mutajabbirina ne masu ɗagawa ne masu jin sun isa su wasu ne qala Allahu azza wa jalla lil janna Allah ya ce ma wuta da aljanna ai bayin sa ne suna tattaunawa yana jin mai suke faɗa kuma yana da dama ya tsomawa magana sa sai yake cewa ga ainihin aljanna ya ce mata ta rahmati ai ke aljanna rahamata ce arhamu biki man asha'u ina yin rahama ta ke ga wanda na so asha wanda na so yake yin rahama ta da zuwa gari da ke nake yi wa qala ya nari yace ma wuta kuma anti azabi ke kuma azaba ta ce an mu biki a sha'u ina yin garko in yi kamun ga ga wanda na so da ke walakin kowali kulli wahidatin min kuma mil uha, kuma kowace ɗaya a cikinku wallahi na mata alkawarin zan cika ta kai shine uha, zan cika ta fam fam kowace a cikin ku ke aljanna zaki cika fam haka ce ma wuta zaki cika fal amma aljanna amma ita ko aljanna ya yazalu fiha fadl za mu shiga ciki mu samu fegogin mu masu kyau manya manyan palace palace da gidan biji an gane ko da mu da iyayen mu waɗannan ƴan uwa namu da suka ga mu rasuwa duk muna cikin aljanna ba ɗaya mun samu guri ya ce amma aljannan ba za ta gushe ba akwai sauran guri ba ta cika ba shi ne fabul tana nan da saura akwai rara a cikin aljanna ɗin ya za a yi za mana ƙari ne ya ce hatta yin shi Allahu laha khalqan Allah ne zai samar mata da wasu halittu ya halicce su a lokacin wanda ya sukunu fadlul janna Allah ya zaunar da su a sauran ragowar fegogin aljanna ba su cika ba ba su cika ba nan za su zauna amman naru ita ko wuta Allah ya tsare mu da wuta yace fala tazalu taqulu laha taqulu ita ba za ta gushe ba tana cewa hal min mazid kai kari ana ta jefa mata fa aljanu da mutanen Allah ya ce la amla anna jahannama min aljannati wan nasu ajma'in wannan ana jefa mata su amma tana ta hal min mazid akita da hadama ai ko wutar duniya cikin kalla za ki ga akwai hadama tana da ci mamaye wuri kawai nan da nan tana ta akwai ƙari hatta yaba alaiha rabbul izzati adam haske ubangiji mai girma da ɗaukaka ya sanya kafarsa kujuka diginsa ya taka ta a sakulu ƙaf wato ya isa ya isa ma'ana ce ta cika kenan wa izzati ka na cika na ƙoshi da buwa ya kai Allah wannan shine ainihin ma'anar wannan aya da tabbatar da cewa kenan kowane ɗaya daga cikin halittu yana da mazauni a wuta yana da mazauni a aljanna da mutane dai da aljanu su ne makamashin wutar jahannama da duwatsu Allah ta'ala na cewa alaiha mala'ikatun ghilazun shidad ba aka ba kan a wani wuya ce wata ƙunnarar lati wa ƙuduhan nasu da hijara wa iddat lil kafirina Allah ya kire mu da aka ba da gaskiya da imani da Allah cikin Shi ne babban abin da ake bukata ga kowane musulmi Allah yake cewa na kusa alaika min ba’in rusuli ma nusabbitu a daga. ko da wani lokaci duk wannan magana ana yi ne mu baka labarin annaba wanda suka gabata ya kai annabi Don mai Allah yake ba annabi labarin annaba yace ma nusabbitu bihi fu'adaka abinda mu kwantar da zuciyarka da shi mu ka malallashi zuciyarka kai hakuri ka samu natsuwa a bisa abubuwan da waɗannan mutane suke maka idan ka kalla ka ji labarin wasu annabawan da suka shuɗe kafin kai lalle hakan zai sa ka samu natsuwa ka samu kwanciyar hankali wa aka fi hadhihi alhaq ma gaskiya ya zo maka a cikin wannan menene za zamu ji a cikin wannan tafsiri yace wa mau'izatun sannan kuma da ainihin wato wa'azi wa kira da tunatarwa lilmu'minina mutane mummunai malam yace ya qulu ta'ala Allah mai girma da daukaka yana cewa kullu akhbarin naqussuha alayka min anba'ir rusul almutaqaddimin kusan wani labarin da muke baka na ainihin wato annabawa da suka gabace ka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min qablika waɗanda suka zo kafin kai ma'a umamihim labarin da muke baka tare da su da annaba da mutanen su wa kaifa jara lahum sannan me ya gudana tsakanin su da su minal muhajati na ainihin wato dayayya da aka yi muhajat shine bayyanar hujjoji ayi dayayya wal khusumat dayayya duk san ma'ana ɗaya ne kuma ihtamalahu al anbiya min at-takdibi irin abinda su annabawan suke tahammulin sa suke hakuri da ƙaryata su da aiki akwai wanda ma aka ce mai ba dan dangin sa wadata na an je mishi ko walaula rahatuka la rajamnaka annabi wane shu'aibu dai ko ba domin ƴan uwanka da danginka ba da ta mun jefe ka wani kun gani ko wanda ake sa zarto a yanka su a raba su biyu wanda ake sa dokuna su ja jin kafafun su biyu su ya gashi. ni nan wani nan haka aka dinga yi haka annabi ya ga wasu habbai da suka ji wahala suke tambayan su roƙi Allah ya kawo musu mafita ce ku da hakuri al'ummomin da suka zo kafin mu akwai wanda ake musu irin wannan azabtarwa shine Allah ya bamu labari am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u waz-zulzilu waz-zulzilu حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى nabi ya gaya wa sahabbansa wannan ya ce ala inna nasarallahi qarib to lallai jarabawa tana zuwa ta samu mummunai bisa gwargwadon imaninsu bala yake cewa wal'adha da cutarwa a gaya musu abubuwa a aikata musu a irin abin da ba a yi wa kifa nasarallahu hizbahu da yadda Allah kuma ya taimaki rundunarsa runduna ta annabawan wanda Allah ke ba su taimako da gudunmawa min ikhwanika daga cikin 'yan uwanka ko ko kuma hizbahul mu'minin ko wato ƴan dardana Allah ta mummunai wa khazala a'da'uhu kafirin ya kuma kaskantar ya kunyatar da makiyansa kafirai kullu hadhihi mimma nasbutu bihi fu'adaka ya Muhammad duk wannan labarin muna maka ne cikin abin da zai sa zuciyarka ta samu natsuwa ta samu kwanciyar hankali dan kina damuwa akan wani abu sai ki ji an ta ga wani ma irin abin ya same shi ko ba haka bane sai ki haƙuri dan a kwantar da hankalin ki shi yake cewa tasbiya to Allah yana wa annabi wannan ne ya bashi labari isoshi na annaba wanda suka shi kafin shi dan ya kwantar masa da hankali subhanahu wata'ala an gane ko yace ai qalbika wato dan mu tabbatar da zuciyarka ya kuna laka mimman mada min ikhwanika min al musallina uswa dan ya zama tana da abun koyi ga waɗanda suka wuce gabaninka shi yasa za ku ga annabi idan sahabbai sun yi magana yake cewa kai da uzi ya musa bi akthar ma uzi fa sabar an cutar da annabi musa da sama da abin da yafi wannan ni da ake mun ba kuma yayi hakuri za ka shi yasa shi ma sai ya hakuri kun ga amfanin labari kenan dan ya zama izina annabi musa fa yanzu kai manzon Allah idan ce ma suka yi ba za mu yi imani da kai ba sai ka ka mana wasiƙa daga wurin Allah Aka suka ce ba walan nu'mina lirrika hatta tunzila alaina kitaban naqahu to shi annabi Musa ce aka ka zo mana da Allah mu gaishe ido da ido wanne yafi zafi annabi Musa shi ce suka yi lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan kuru-kuru muke so mu ganshi fa yadda kike kallo na nake kallon ki haka suke su ga Allah wannan irin annuji ne shi yasa yace shi ma sai ya hakuri to kun ga da ni ma bari in yi hakuri kun ga labarin da aka bashi da kisa ta yi amfani sannan ta faɗin Allah ta'ala inda yake cewa waja aka fi hadhihi haƙ. kuma wannan a cikinta gaskiya ya zo maka sai ya ce ai hadhihi sura ma'ana cikin wannan sura gaskiya ta zo maka Maƙala ibn abbas wa mujahid ibn abbas da mujahid da kuma jama'a min salaf ragabata wa al-hasan hasan daga hasan al-basri fi riwayatin anhu wa qatada aka ce fi halihi duniya ana nufin a wannan duniya ne gaskiya ya zo gare ka sai ce wasu sahihu abin da ya fi inganci fi halihi sura ma'ana gaskiya ta zo maka a cikin wannan sura al-mushtamilatu ala qisasil anbiya surar da take kunshe kissoshi da labaran annabawa shi sa dama yace wa kullan naqussu alayka bayan ya gama babba da labaran sai ce to haƙiƙa labarai na gaskiya ya zo maka amin a cikin wannan sura wa kaifa najahumullahu wal mu'minina bihim irin yadda Allah ya tseratar da su mummunan nan da kuma waɗanda suka yi imani da su su wa'annan annabawa wa ahlakal kafirina duk kuma halakar da kafirai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ja aka fi haqisasun kisoshi ya zo maka kisasu haqq labari na gaskiya wa naba usirik da labari na gaskiya shi ma wancan kissa ta haƙiƙa wannan kuma labari na gaskiya wa mau'izatun sannan wa'azi kuma wanda ya rata da al-kafirun wanda duk wanda ya ji cikin kafare zai bar abin da yake dauki izina an gane ko wa zikra sannan kuma tunatarwa ne ya tawakkaru biha almu'minun wanda mummunai za su yi hankali da wannan tunatarwa su ainihin wato yi abin da ya dace babu wata labari ta gaskiya sama da labarin da Allah zai bada a cikin alƙur'ani labarin ma a cikin alkur'ani ina fata muna fahimta saboda haka abin da ya zo cikin alkur'ani na kissa an yi ne don annabi da kuma al'umman manzan Allah su wa'azantu da abin da ke ciki na wazi ina fata muna fahimta kuma shi yasa malamai na ƙur'ani science suka cire kissoci a ciki cikin ƙur'ani. da cewa su ba sa cikin irin abin da ake cewa ba sa fada cikin da nuzul an fahimta babu wata kissa a ƙwar'ani da zaki ɗauki da ce ita ce dalilin kankar wata aya su kissoshi Allah ne ke ba annabi da al'umma ibtida'an a tashin farko don mu je don mu azantu mu ɗauki izinin da ke cikin lesson ɗin da ke cikin mu ɗauka. mu aiki da abin mu gujewa abin da za mu guje idan an halakar da wasu mutane me yasa aka halakar da su irin laifin nan mu guje masa irin wancan laifin da kai suka ci nasara kuma mu aikata shi sai mu ci nasara amma aya ta zama dalilin sautan aya ko abu ya zama sababi to ya faru zamanin annabi kuma a saukar da aya akan aya ta zo tana magana akan abu wannan shi ke cewa sababin nuzul kamar Khawlatu bint Alaba da mijinta ausu bin Samit ko da ya mata zihari a lokacin da aka saukar da kada sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah Allahu yasma'u tahawurakum inna Allah samiun basir misali nake maku ga wannan ya zama dalilin saukan aya ina fata muna fahimta amma kissa wannan baya shi a cikin asbabun nuzul ana mana ne bin mu azantu akai Allah ta'ala ya shirye da mu ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji kuma yafe mana kurakuran mu abin da muka rubuta daidai ubangiji ta ala ya ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa